barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an da ke nan sakkwato birnin shehu yau maraicen talata goma sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta 1435 wanda ya zo daidai da takwas ga watan julai na shekara ta 2014 muna cikin suratu tauba mun kwana akan aya ta 110 za mu tashi akan aya ta 111 in allah ya so بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين da yake can baya mun ji ayoyin alkur'ani sun yi ta saukowa kan munafukai waɗanda suka ƙi zuwa jihadi allah ya musu ruwan ayoyi na jan hankali da jan kunne da kwadaitar da su zuwa ga tuba to anan sai Allah ta'ala ya so ya nuna mana cewa rashin zuwan su yaƙi bai cuta ma addini da komai saboda me inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum saboda ubangiji ya sayi rayukan mummunai waɗanda su kam za su je su yi jihadi da rayukansu da kuɗaɗensu ba za su yi irin da munafukai suka yi ba da haka har abada idan fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin har abada in ka ki taimakon addini ba za a rasa wanda zai taimake shi ba da haka akwai mummunai da Allah ta'ala ya ajiye rayukansu da dukiyoyinsu nasa ne kuma ya saye su gare su ya ce amfusan wa amwalahum ya sayi rayukansu ya sayi kudadensu abin ban sha'awa da ban hikima nan shine cewa rayukan aini Allah ne kudin kuma na Allah ne kuma shine ya bamu kuma ya zo ya siya gare mu kuma shi ne wato ainihin ya iyakance abin da zai biyan mu da shi idan mun saida menene sakamakon namu ya ce bi anna lahumul janna aljanna ita ce sakamakonsu haka mummunai sun ba da rayuwarsu saboda Allah mummunai sun ba da dukiyarsu saboda Allah menene sakamakonsu ita ce aljanna a lokacin da aka yi bai'atul aqaba lokacin da mutanen madina suka zo a sirce suka gana da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi mitin a ƙarshen dare abin nan a wajen aqaba jamratul aqaba inda muke jifan shedan suka baro alhazai suka zo nan wurin suka gana da manzo Allah shi da Abbas Abdullahi ibn Rawaha ya ce ma manzon Allah sama kanka sharadin da kake so sama ubangijinka sharadin da kake so maza ce ubangiji na sharaɗinsa shi ne ku bauta masa shi kaɗai kada ku yi masa tarayya a cikin bauta tauhidi sak ya ce ni kuma sharaɗina ku ɗauke ni ku ajiye ni a gidajenku duk abinda kuke kare iyalanku da gare shi ku kare ni da gare shi abdullahi ibn rawaha ya ce to mun ji sharaɗin ubangijin ka mun ji naka kuma mun ɗauka to mu ko menene namu manzo Allah ya ce lakumul janna idan kun cika alkawari za ku samu aljanna to ciniki ubangiji kenan sakamakon ba ɗan ƙarami ba ne ba saboda haka ciniki ne da babu irinsa ka duba girman cinikin ka duba girman mai bayarwar mai sayan abin da yake biya in an saya wane ne aka ce ya faɗa mana cinikin ya zo ya taya mana shi manzo Allah ko a wani littafi aka rubuta yarjejeniyar cinikin ba alkur'ani kawai ba nan gaba ma zaka ga har wasu littafan Allah akwai wannan cinikin a ciki na mummunai shine Allah ya ce to don haka su mummunai yuqatiluna fi sabilillah za su rinka yaƙi saboda Allah saboda rayuwan yanzu ta tashi daga zaman tasu ta koma ta ubangiji su abin da annasu shine aljanna fa yaqtuluna wa yuqtalun za su rinka kashewa za a rinka kashe su idan ka je yaƙi ko ka kashe ko baka kashe matsayin ka kashe ne saboda ka je ne don ka kashe ko an kashe ka ko ba a kashe ka matsayin an kashe ka ne saboda don me ka je don a kashe ka shi samun mune suna zuwa tun farko da zuciya guda shi ne samun shahada idan Allah ya sa sun dawo sun dawo da riba biyu sun dawo da rarar rayuwar da ta samu kuma waccan da suka sai dama Allah sakamakon ta ya tabbata shine aljanna wa'dan alaihi haqqan wannan alkawari ne tabbatacce a wurin Allah fi taurati wal injili wal qur'an kaji littafan da aka rubuta yarjejeniyar cinikin a cikinsu a cikin attaura an rubuta wannan yarjejeniya a cikin linjila an rubuta wannan yarjejeniya a cikin alkur'ani an rubuta wannan yarjejeniya to ya aka yi aka rubuta yarjejeniyar yaƙi a cikin attaura alhalin lokacin annabi musa alaihi salatu wasalam ba a wajabta yaƙi ba yaushe ne aka fara wajabta jihadi annabawa a da ba a sa su ba a dora musu yin jihadi in suka faɗi in kun gaskata falillahi alhamd in kun kiya Allah ya sauka muku da ruwan azaba Allah ya ce fa minhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun duk wanda ya kafir duk al'ummar da ta kafirce sai a sauka mata da azaba daidai girman kafircinta jihadi an faralta shi ne bayan annabi musa alayhi salatu wassalam a zamanin wani annabi ana ce mishi shamwil ko kuma sham'un Shin allah ke ce alam ilal mala'imin bani isra'ila min ba'di musa iz qalu li nabiyyin lahum ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم wato da yawa masu zanzarin jihadi in ya zo ba sa yin shi masu gaskiyar jihadi yana nan cikin zuciyarsu kwance jira suke a ci hayya alal jihad irin su duk sanda aka ce hayya ala sala zaka ga sun cika masallaci in ka ji an ce hayya ala durusi tafsir za su cika masallaci in an ce hayya ala sadaka za su cire abin da ke aljin su bayan to duran da aka ce hayya ala jihad su ne suke fitowa amma mutumin da baya bin umarnin Allah a wannan marhala da ake ciki idan marhalan jihadi ta zo wallahi gudu zai Allah ce wa man aufa bi ahdihi min Allah wane ne ya kai saurin cika alkawari fe da Allah wa yake da abin da zai cika alkawari da shi kamar Allah wa yake son ya cika alkawari bai son ya saba kamar Allah wane ne baya da bukatar saba alkawari kamar Allah duk wanda kaga ya saba alkawari ɗayan biyu ne ko dai tun farko bai yi da niyya mai kyau ba sanda da ya alkawarin nan ba da gaske ke ba makaryaci ne ko kuma ya ɗauki abin da ya fi ƙarfinsa baya iyawa don haka shi mai yaudari ne ko da ɗaya alƙawarin yaudara ce ke Allah ya tsarkaka daga ya zama makareci ko mai yaudari don haka ba wanda yake cika sa kamar Allah wannan alƙawarin da Allah ya yi tabbas cika shi zai yi mummunai sai ya ba su aljanna su kuma da rayuwarsu da dukiyarsu gaba ɗaya nawa ne sun ba wa Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bih mu'minai ku yi albishir ku yi murna ku yi farin ciki da wannan ciniki da kuka yi da Allah wa zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo babba saboda me saboda duk abinda za ka yi ciniki duk abinda za ka saya wata rana in ka mallake shi wata rana sai dai a gaje shi gare ka wata rana ma in ka mallake shi wata rana salwanta zai yi amma banda aljanna aljanna gidanka ne kai ne mai gadon shi yasa Allah ta'ala ce ulaika humul warithun alladhina yarisuna alfirdausa hum fiha khalidun ka gaji gidanka ka gaji na makaucinka wanda ya finjire ma Allah ka gaji na abokinka wanda kai ta kiransa zuwa ga gaskiya ya kiya ka gaji na <coughs> kangararren matarka wadda kai kai ta rike sunna ta ce ta kiya shirka za ta yi to duk gidajensu da Allah ya tanadi aljanna tara maka su zai to su wane ne waɗanda za su ci gajiyar wannan ciniki da Allah ya yi atta'ibun al'abidun alhamidun as-sa'ihun الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون Wal المنكر والحافظون لحدود wa bashirin المؤمنين masu sifofin nan guda goma su ne da za su ci more wannan ciniki in ka takaice sifa su ita ce ta zo ƙarshe wa bashirin mu'minin amma za ka tarar da su atta'ibun taibun masu tuba ne zuwa ga Allah wani zai ce to ba sai kayan zunubi kake tuba ba sai mu ce to akwai wanda baya zunubin ne ai zunubi ba ya nuna kawai saba madokar Allah ta hani ba a'a har a cikin dokokin Allah na umarni akwai saba ma Allah in muka lura hududullah iri biyu ne akwai hudud na umarni Allah ya ce ka yi kaza if'al Allah ya ce ka bar kaza wannan shine la taf'al ko akwai hudud na manhiyat akwai hudud na al'awamir akwai hudud na manhiyat duk a ce alƙur'ani ka ji Allah ta'ala ce tilka hududullah fala ta'taduha yana nufin wajen ibada wanda iyakokin Allah ne kar ku tsallake su an ce kai azar raka hudu in kai biyar me kai yayi ta'addanci an ce kai sallar asuba idan alfijir ya keto daga nan har zuwa haske ya fara bayyana baka yi ta ba sai lokacin duha sai da rana ta dago sai da hantsi ka yi me ka tsarkake dokokin Allah ka tsallake dokokin Allah to duk iya inda annabi ya tsaye da kai nan zaka tsaya wannan shine hudurullah sai Allah ce fala ta'tadu kar ku tsallake su ku tsaya inda dokar Allah ta tsayar da ku ma'ana kar ku yi bid'a bid'a ita ce sabuwar ibada wadda annabi bai san da ita ba to idan ka ji Allah ya ce tilka hududullah fala taqrabuha to manhiyat ne hani ne kar ku kusance su Allah ya hana zina sai ce wala taqrabu zina in kake banta da matar da ba taka ba ka kusanci zina in ka yawaita kallonta ka kusanci zina in ka yawaita mata text kana chatting da ita ka kusanci zina in ka haɗu da ita ta facebook ko twitter ko linkedin ko ta kowace hanya kake saduwa da ta kana waya da ita misali ka kusance waccan dokar ta Allah ta haramcin zina to ballantana ka shiga ɗaka da ita ka keɓanta da ita sai ce to aina biya sadaki muka ce to ya ba daura aure ba ko ka biya sadaki ba ta zama matarka ba ko an kafa shaidu ba ta zama matarka ba ko an yi bai ko ba zama matarka ba saboda me saboda urfan adatan mutumin da ya karɓi sadakin yassa gare ka yana nufin ya tsaye da kai a matsayin miji ne amma da zai ganta da ciki farin ciki zai ko bakin ciki ashe ya nuna bai aure bai tabbata ba amma in aka ɗaura aure fa in ta yi ciki abin murna ne to duk dokar ubangiji ta hani abin da ake so ka nisance ta gaba ɗaya kai nesa nesa da ita Allah ya haramta riba kada kai hulɗa da duk abubuwan da suke da alaƙa da riba duk bankunan da suke ta'amuli da riba ka ƙaurace musu Allah ya haramta ƙarya to duk abin da zai jawo ka yi ƙarya kada baka fara shi Allah ya haramta zalunci duk abin da zai jawo ka kusanci zalunci kada ka yi shi to waɗannan hudud na ubangiji babu wanda yake iya kaiwa matuƙa gare su ɗari bisa ɗari don haka kowa mai zunubi ne idan allah ya ce ka yi sallah ka tabbatar da ruku'in kamakin ka ɗari bisa ɗari ne sujudar kamaki ɗari bisa ɗari ne tilawar kamaki ɗari bisa ɗari ne to duk mun ji kana da ɗari bisa ɗari saboda kai ne gwanaye kai ne sarkin momi, ka yi kira'a ka yi ruku'i minti uku ka yi sujuda minti uku to na tsuwafa maki nawa gare ka tattaro zuciyarka wuri guda cewa ga wanda kake gana da shi shine Allah shi ko maki nawa ka bawa kanka ashe ko anan ma kana da zunubi don haka dukkan yan adam masu laifi ne fiyayyunsu su ne masu tuba su ne waɗanda duk da zaran sun yi laifi zuciyar za ta dawo wallazina idan hmm? wallazi ne za fa'alu kaga fahishatan nan ba mummuna abu suka yi Allah ce zakarullah da sun yi sabo sai su tuna Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafara zunuban da suka yi wa man yaghfiru dhunuba illa Allah akwai mai gafarta zunubi banda Allah da haka sai su koma ga Allah nan take su yi tuba to masu tuba su ne farkon masu cin moriyar wannan ciniki da aka yi da Allah al'abidun masu bauta ma Allah bauta ta wajibi bauta ta mustahabbi bauta a kowane lokaci waɗanda rayuwarsu gaba ɗaya take bauta ce ga Allah ibada in aka ce al'abid shine wanda yake yin abin da Allah yake so a cikin kowane sha'ani na rayuwa akwai abid abidun lillah wa abidun lihawa wa abidun lihawa gaire akwai mai bin Allah akwai mai bin son zuciyarsa akwai mai bin son zuciyar wani ba shi ba to a cikin su wane ne al'abid wanda wannan aya ta ce zai ci moriyar cinikin da aka yi da ubangiji mai yin da'a ga Allah idan kasuwa yake ya tabbatar da cinikinsa daidai yake da da'ar ubangiji idan ciniki zai kulla idan aure zai kulla idan wata yarjejeniya ce idan wata kwangila ce idan karatu ne idan koyarwa ne ko menene zai yi shi bisa ga dokar Allah shi yasa dole sai al'abidi na kusa da malamai idan kana jahili to shaidan shine jagoran ka ga ibada shaidan ma na iya kawata maka yawan ibada don ya kore ka da makaranta sai ya sa ka tare masallaci kuma wani masallaci ba na sunna inda kowace magriba da isha yana karatu a'a masallacin da yayi ala salah ya ala fala allahumma rabbana lakal kalamdu assalamu alaikum an gama sai ka tare can sai ya sa maka fankama ka rinka ganin kai ni dinnan fada kai tare da haka yana iya kawata ma kuma kai azumin litinin da alhamis duran da wani ya gamu da kai litinin ga dan goro ka tauna sai a yau litinin ce yana so ya nuna maka kowace litinin azumi yake yi. to in kana bauta babu tauhidi in kana bauta babu ilimi to nan take shaɗan ya ja ka cikin bautar ya ka ƙara zurfi sai ka halaka a cikinta kamar yadda nasara suka halaka Allah ce wa da ibtada'uha ma katabnaha alaihim <coughs> illa ibtigha'a ridwanillah da kyakkyawan niyya suka yi don neman yarda Allah fama rawa haƙƙa ri'ayatiha don haka duk wanda yake sha'awar bauta ma Allah to ya kusanci malamai su gwada mashi bauta an ce abokanai guda biyu sun rabu ɗaya ya yi makaranta ɗaya ya koma masallaci wannan da ya tare masallaci baya da aiki sai ibada wannan da ya dawo karatu bayan tsawon lokaci sai tarar da abokinsa ɗaure da wata ce wannan layar fa sai ce wallahi wani ɓera na take ba bisa sani ba na ji tsoron allah ya kama ni da laifinsa shine na ɗauko gawarsa na laya da ita na rataya domin ina neman kusanci da Allah ya gafarta min sai ce to ai gawa najasa ce ai najasa ba ta sallah duk sallolin da kai shekarun nan babu su <laughs> kaga ya shekaru yana ibada amma bisa jahilci shi dan ya wargaza masa ita su al'abidun masu ibada bisa ga tafarkin annabi su ne masu cin moriyar ciniki alhamidun masu gode ma Allah ya samu abin da yake so alhamdulillah abin da baya so ya cin masa alhamdulillah ala kulli hal a kullun ya gamu da ni'imomin ubangiji ya yi godiya ga Allah zahiran da baɗinin ya yi godiya da safe ya yi godiya da yamma in zai kwanta ya yi godiya akwai laƙani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa Fatima da mijinta Ali ibn Abi Talib ridwanullahi alaihima yace duk za ku kwanta ku tsarkake Allah sau 33 ku gode Allah sau 33 ku yi kabbara ku girmama Allah sau 34 ce wannan ya ishe ku ya wadatar da ku daga abaku mai aiki ko mai hidima alhamid shi ne wanda a kullum yakan kalli ni'imomin da Allah ya gare shi ba za ka gane ni'imomin da Allah ya maka ba sai ka kalli wanda ya kwace mu na ni'imomin in kana son ka gane muhimmancin ni'imar hankali kalli mahaukaci in kana son ka gane muhimmancin ni'imar lafiya je asibiti in kana son ka gane muhimmancin ni'imar wadata da abinci kalli talaka wanda ka fi shi wanda ka ɗara shi babu wanda Allah ta'ala ya yi shi bai yi wani ƙasa da shi ba kamar yadda babu wanda Allah ya yi shi bai na sama da shi ba na sama kada ka kushe musu kada ka yi hasadar su na ƙasa kullum ka kalle su ka tausaya musu sannan ka ɗauki wa'azi da izina a gare su Allah ce as-sa'ihun masu yawatawa menene siyaha wasu malamai sun fassara siyaha da azumi wasu sun fassara siyaha da neman ilimi wasu ka ce a zuciyar ce take yawo wajen son Allah da ƙaunar Allah da dogaro ga Allah da komawa ga Allah siyaha ba ta keɓanta ga maza kawai ba har da mata domin Allah ta'ala ce a sa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سياحة وفي إنجنت مجانا المعلمين دنجني دا سياحة شيني أيكن إبادة وأن بكي بكاتر تفيها كمر حجي كمار أمرا كمر نيمي إلمي كمار جهادي كمر سادة زمونتا دك تفير دا زائت نيمن كسنتي دا الله تتنا سياحة arraki'una sajidun su waye arraki'una sajidun almusallun masu sallah me yasa zamu ga koyaushe cikin Alƙur'ani Allah ta'ala yana keɓe ruku'i da sajada daga cikin sauran ayyukan da ake yi a cikin sallah a cikin sallah ba ana tsayi ba a cikin sallah ba ana tilawa ba a cikin sallah ba ana kabbarori ba a cikin sallah ba ana tahiya ba a cikin sallah ba ana sallama ba a cikin sallah ba ana tasbihi ba a cikin sallah ba ana addu'a ba amma kullum sai Allah ta'ala ya ce arraki'un as-sajidun ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu tarahum ruk'an sujjadan ya barya qunuti li rabbiki wasjudi warka'i me yasa ake ware ruku'i da sajada saboda su ne ayyukan da ba a yin su sai a cikin sallah ranar idi ba muna kamar bari ba الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الدعاء مناي إيه؟ كوبا ماي إيه؟ اتشي صلى منا الدعاء او جن صلى منا الدعاء تلاوه منا تلاوه اتشي صلى منا تلاوه او جن صلى كاتب غن اي ركوي با صلى با كاتب اي سجده با صلى با سو so, da haka waɗannan su ne jigon sallah wani wuri za ka Allah ta'ala ya mace ruku'i shi kadai inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un wa idha qila lahum irka'u la yarka'un amma an fi ambatun sujada ita kadai fiye da ruku'i shi kadai saboda me saboda aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi a huwa sajid babu sanda kake kusa da Allah kamar sanda kai sajada wani aboki na ce to gashi nan kun ce Allah yana sama kuma gashi mun fi kusa da shi sanda muka yi sajada sai na ce to in kai sajada me kake cewa ya ce subhana rabbiyal a'la ni ce ah, to ashe da ka ce asfal a'la kan wanda asaba shi a'la kai ma kai wa shahida shahidun wa shahidu ala anfusihim هم جعل تعالى تقول آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا كبا كبا التي إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فألقي السحرة سجدا سجود أتتي أخص خواص الصلاة أخص خاصية في الصلاة هي السجود أبين دي في كومي كي بنتا أتكين صلاة مهمتي شيني سجدة سبو ده هكا دلو كتن ده كسو ككسنتي أبنجيجن كا بادر إلى السجود إذا بشرك مبشر ببشارة تسرك عليك بالسجود إذا أعوزك أمر أو أصابتك مصيبة فالجأ إلى الصلاة wasjud li rabbika sajida duk lokacin da kake da wata damuwa kai goshin ka kas kai goshin ka kas roƙi Allah sauki. nemi Allah kuranyewar damuwa nemi Allah biyan bukata amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah amman yujibul mutarra idza da'ahu shin akwai mai karɓa kiran wanda ya matsu idan ya kira shi banda Allah wa yakshifu su akwai mai kuran ya damuwa in banda Allah wa yaj'alukum khulafa al'ard akwai mai ɗauke wasu ya kawo ku nan gaba ya ɗauke ku ya kawo wasu in banda Allah salati a ilahun ma Allah shin akwai wani ubangiji banda Allah don haka duk wanda kan nema biyan bukata duk wanda kan nema kuran yawan damuwa to ka mai da shi ubangijinka shirka ce ka roƙi wani ya kuranye ma damuwa shirka ce ka shiga cikin wani hali ka roƙi wani ba Allah ba wannan da kake roƙo ya shiga wani hali shi ma Allah yake roƙo ya Allah ka sa mu gane Allah ta'ala ya ce wal na bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar masu cin moriyar cinikin da suka yi da Allah su ne waɗanda ke umarni da abin da shari'a ta san kyawunsa suke hani daga abin da shari'a ta san muninsa ta kyamace shi wannan ko dole yana da sharaɗi guda uku al'amiru bil ma'ruf labudda an yakuna aliman bima ya'mur mu'tamiran bima ya'mur sabiran alama ya'mur annahi anil munkar يكون عالما بما ينهى عنه منتهيا عما ينهى عنه صابرا على ما يقتضيه هذا النهي abin da za ka umarni da shi ka san da shi masu wa'azi sun yi yawa masu karantarwa sun yi yawa masu hawan mimbari sun yi yawa in ka ce a fito da malamai tsakani da Allah cikin su kalilan abdullahi ibn mas'ud ya daɗe da faɗin wannan ce na lafi zamanin kasirun ulama'u qalilun khutaba'u wa sayati ala nasi zamanun kasirun khutaba'u qalilun fuqaha'u yace kuna lokaci wanda malamai ba su kirguwa amma a cikin su masu magana kalilin ne saboda tsantseni kullum wani na ganin wani na gaba da shiga tun da yana nan gare yace zamani zai zo wanda masu ilimi za su karanta matuƙa amma masu koyarwa masu wa'azi masu huɗuba za su yi yawa duk tashar da ka kamo za ka ji mai wa'azi amma da yawa iya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi in ka bincika bai tantance maganar manzo Allah ya faɗe ta ko bai faɗe ta da yawa in ka ja ce waya juzu waya harumu in ka bincika ba Allah ne jawwazahu ba ba Allah ne harramahu ba bai tsaya ya tantance ba wannan hatsari ne babba ga masu karantar da mutane wanda ya nuna dole a yi taka tsantsan ba wanda ya san komai amma tsaya iya inda ka sani in kai kwararre ne a fiƙihu ko yadda fiƙihu in kai kwararre ne a luga ko yadda luga in kai kwararre ne a ƙur'ani ko yadda ƙur'ani in ka kai matsayin koyar da tafsiri ko yadda tafsiri amma mun yi kauɗi mun shigo cikin wannan fage to ya kamata mu ji tsoron Allah duk abin da za mu faɗa mu tabbata mun tantance shi duk abin da za mu karantar da mutane mun bincike shi mun tabbatar da haka yake idan ba mu yi ba akwai hatsari wa yawmal qiyamati tara allazina kazabu ala Allah wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama maswal kafirin ko lil mutakabbirin alarma lil mutakabbirin ranar alkiyama za ka ga waɗanda suka wa Allah ƙarya fuskokinsu tilin-tilin fuskokinsu baƙiƙirin Allah ya ce ashe jahannama ba ta isa ta zama makomar masu girman kai ba ashe girman kai ke sa wa Allah ƙarya ka zo ga abin da baka sani ba ka ce a'a dole ka sani an tambaye ka abin da baka sani ba kai ba ka iya cewa baka sani ba ka zama khumfushari kun san kumfushari dan malam ne amma fa bai yi ilimin ba kuma ya ɗora kansa matsayin malanta komai aka tambaye shi ya sani wata rana aka ja wata kalma aka ce menene ma'anar khunfushar akwai kaifin basira sai ce khunfushar wani tsire ne da yake fitowa a ƙasar yamin mai kanshi kuma wannan tsiren yana da amfani iri-iri masana ɗibbu suna amfani da shi wajen magani ya rinka zayyanawa har da ƙarin abin nan wata waka ya ce mawaki ma ya ce laqad alikat mahabbatukum fuadi kama alikal halibal khunfushari ya ce wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakata dakata ya fata ya isa wannan kalmar yanzu yanzu da muka kagota amma ga shi har ka saman mata baitocin waka da bayanai kuma ga hadisi su da Allah ka tsaya haka na ya isa gabar ta bala eh, da na sai ce wa ƙala Allah ta'ala ko ba haka ba <laughs> ba ana son malami ya zama mai tsantseni mai hattara da haka ya ku yan uwana almajirai ya ku uwayen mu malamai duk abin da za mu faɗi mu ji tsoron Allah a cikinsa mu tabbatar da cewa mun tantance mun tabbatar da gaskiyarsa sannan banda wannan mu cire girman kai me girman kai kayi kure an ce ma kayi kure sai ka ce to shikenan ai min bayani ina kure yake sai ka gyara akwai ɗan adam da baya kure kai ba ma wannan bai yi kokari a kullun ka jawo waɗanda suke iya gyara ma kure kusa da kai wani malami babban abin da an matsalarsa duk na tare da shi ni in wuce ne ko kuma yi min jagora mu tafi a aman ya kudu basira to amma idan ya zanto akwai wanda zai iya maka gyara kun ga imamu malik rahmatullahi ta'ala alai ka fatanin almajiransa malaman hadisi ne na garuruwa daban-daban wata rana ya yi fatawa an tambaye shi me hukuncin tsefe yatsun kafafu a alwala sai ce laisa na sai zalik ba wani dalili na cewa sai mutum ya tsefe yatsunsa in yana alwala sai da aka kare karatu ladabin almajirai abdullahi ibn wahab malami ne a kasarsu a masar a ya zo dau hadisi a madina wurin imamu malik saboda lokacin duk garin da kake in baka ɗauki hadisi ga malik ba ba a ganin ka kai koli wannan ɗaukakar Allah ya yi masa ita kuma nassi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam zabi cikin uh, mu'jamu shuyukh nashi ya kawo hadisi ya jawwada isnadin sa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan gaba za a rinka daka nakiya a ɗaure kaya akan raƙumma a yi tafiya wurin neman karatu duk inda aka je ba za a tarar da ilimi kamar na malamin madina ba malamai suka ce duk mun dibi malaman da aka yi tun daga zamanin manzo Allah daga sahabbai zuwa tabi'ai zuwa tabi'u tabi'ina ba mu ga wani malamin da wannan hadisi yayi aiki kan ba kamar Imam Malik su shi ka almajiran sa daman malamai ne bayan da majalisi ya watse sai Ibn Wahab ya kusance shi ba nan cikin jama'a ya masa gyara ba jama'a kuskure ne shi dan baya bari mu ce karbi gyara in ka masa shi a irin wannan lokaci sai ce yace ya ayyuhal imam kaifa tufsin nasa bi hadha wa indana fihi sunna ya za ka yi fatawa cewa ba a tsefe yatsun kafafu alhali akwai sunnar manzo Allah kan tsefe yatsun kafafu ya ce a'a ina kuka samu wannan sunna sai ce daga garin mu take حدثني فلان قال أخبرني فلان قال أخبرني فلان يكاو مس حديثي cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da tsefe yatsu ibn wahab ce daga ran nan duk sanda ya yi fatawa sai in ji ya yi fatawa da wannan hadisi da ya karba daga gare ni shi sa suke cewa la yakunu al-insanu aliman hatta ya'khudha amman fawqahu wa amman mislahu wa amman duna baka taɓa zama malami sai zan na gaba gare ka kai karatu gare su tsaran ka ka ɗiba a gurin su na kasa gare ka baka dan samu amma in ka ce mu affauka an ruhe hmm? ba kai baka yi ga kowa kowa ba malami ne ba in ba kai ba to kana cikin matsala a takaice mai umarni da alkhairi dole ya zama ya san abin da yake umarni da shi mai hani daga shari dole zai ya san abin da yake hani da gare shi karka je ka hana abin da Allah ya izini a yi shi wani ya zo ya tarar da mutane suna azumin sitti shawwal sai ya karanta musu iziya ya ce wa yukrahu siyamu sitti min shawwal suna kan suna ya tara su zuwa ga ilimin wani daban shi wanda ya karanta sitti shawwal din nan shi bai san da wannan hadisin ba ne don cewa inni kafu an kuna bid'a ina tsoron azumin sitti shawwal ya zan bid'a ne to idan ta tabbata annabi ya yayi tsoronsa ya ko bai kau ba to ka zo ka nemi mutane fatawa da tsoron wani an bar sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Ka ga ashe abin da zaka umarni da shi dole ka zan kasan shi sannan ka lezinci abin da kake umarni da shi a ranar alkiyama mutane za su kewaye wani mutum a tsakiyar wuta a tsakiyar jahannama an ɗaure hanjinsa an yi turke da su yana kewayar su yana haushi irin na karnuka su duba sai su ga malamin su gafarta malam ya aka yi muka yi tarayya da kai ashe ba kai ke cewa mu yi kaza ba ashe ba kai ke bar kaza ba ce ai duk na ce ku yi din ni ba na yi in ce ku bari ne ba na bari lima ta na ma la sannan dole mai umarni da alkhairi ya zama mai haƙuri akan abin da zai haifar kar ka ɗauka cewa duk lokacin da ka faɗi gaskiya za ka yi kima a idon mutane inda haka ne da duk annaba ba ƙare ta su ba kar ka ɗauka cewa duk lokacin da kake faɗin Allah ya ce annabi ya ce wai kowa ya yarda da kai kowa ya gamsu a'a wani na can ya kafa ma ƙahon zuƙa wani na can ya kafa kyamararsa wannan kyamarar ta hango ina kai kuskure ne in ka shekara ashirin kana faɗin gaskiya shi ran da za ka yi tuntuɓe na sakan goma yake nema yake ne ya laƙe ma wannan tuntuɓin naka to ka zama mai haƙuri ga cutatawar mutane ka zama mai haƙuri ga abin da zai iya faruwa idan ka yi umarni da alkhairi ko ka yi hani daga sharri da haka sai ka zama cikin masu cin moriyar wannan ciniki walhafizuna li hududillah Allah ya ce masu tsare dokokin Allah to ya za a yi ka tsare dokar Allah sai fa in ka santa idan ba ka zuwa makaranta ba za ka san dokar Allah ba sai dai kai ta amfani da son zuciyarka a kullum idan kada yi mutane fatawa kana jin wannan wani lokacin da zai neme ka fatawa kokari yake maka jagora zuwa ga abin da yake so to shi yasa kullum kaɗu mutane muke shin dakata shin son ranka kake so in faɗa ma ko dokar Allah kake so in faɗa ma ki gafarta malam dokar Allah nake so in faɗa to bari ka je ta sai a faɗa mutum dokar Allah a faɗa mashi hujja Allah ya ce wa bashirin mu'minin ka yi bushara ga mummunai su ne waɗanda ke cin moriyar wannan alkawari na Allah jama'a wannan alkawari yana da sauƙi wannan ciniki yana da araha eh, in ka kalli abin da za a saya din ba shakka yana da araha amma in ka kalli abin da zai kai mu gare shi yana da wahala amma idan Allah ya so ka da rahama sai ya kai ka zuwa aljanna ko da duk waɗannan abubuwan ba kai ko guda ba ya za a yi Allah ya keɓo ka ƙarshen rayuwarka ka dawo ka koma ga Allah kana komawa ga Allah sai ya karɓi ranka sai ya sa ka cikin bayansa nagartattu 'yan aljanna kamar yadda ya mu khairiq annadri al-isra'ili wanda ya ji za a je yaƙin uhud ba yahude ne ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wasici ga dukiyarsa ya ce a bawa manzon Allah ita sannan ya zabura ya tasar ma wurin jihadi ya je aka kashe shi ko Allahu akbar bai taɓa cewa ba bai taɓa ruku'i bai taɓa sujuda ko guda ba amma Allah ta'ala ya karɓi ransa yana musulmi kuma ya shigar da shi cikin aljanna ya Allah muna roƙon baiwarka ya Allah muna roƙonka aljanna ya Allah ba don halin mu ba ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه عليم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين baya kamata baya dacewa ba daidai ne ba ga annabi wallazina amanu da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su nemi gafara Allah ga mushrikai walau kanu uli qurba ko da mushrikan nan ma'abuta zumunci ne da kusanci in ba ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan da ta bayyana gare su cewa su yan wutar jahima wannan aya ta sauka domin a ja kunnen mummunai waɗanda suke hasara 'yan uwansu na zumunta suna mutuwa mushrikai sannan kuma a sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda bai yi tauhidi ba to babu wanda isa roƙa masa gafara ko da annabi ne ba zai roƙa masa gafara ba lokacin da mutuwa ta zo ma baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib Abdullahi ibn Abi Umayya da abu jalib na hisham sun kawo masa ziyara a daidai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake rungume da shi ajali ya zo mutuwa ta kusanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ammi qul la ilaha illa Allah uhajju laka biha inda Allah baba ka ce la ilaha illa Allah zan maka gata a wurin Allah in maka shaida cewa baka mutu ba sai da ka faɗe ta don ka samu ka shiga aljanna عبد الله بن ابي اميه ابو جهل بن هشام سنا كسا سنا ترغب عن مله عبد المطلب توصوهم بنزا متوا ذاك يا كان الدين يا را ذاك بر الدين كا عبد المطلب عفوا الدين بابنك عبد المطلب ارشي سيتي هو على ملة عبد المطلب زي متو أكن الدين عبد المطلب زي متو أكن الدين بابنسا ba akan addinin ba ba akan addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ya furta kalmomi na sanyaya zuciya ga manzo Allah ba za su iya sanya zuciyar manzo Allah ba ya ce laulal malamatu aw hidara masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina wallahi ba don gudun a zarge ni ko a zage ni bayan na mutu ba da na faɗi wannan kalma don in daɗa da zuciyarka to makasudi ba shine daɗaɗa zuciyar manzon Allah ba da ya faɗe ta ma Allah baya karɓarta shi yasa Allah ya hana shi saboda me saboda Allah baya son kalmar shahadar da mutum zai faɗi ba don neman yarda Allah ba don neman yardan manzon Allah yardan manzon Allah bai take da yarda Allah in ka yarda da Allah manzon Allah ya yarda amma in don ka yarda da shi shi kadai Allah baya bukata saboda haka yasa muka ce sun da Abu Talib yake ma dan nan nasa manzon Allah ba so ne na wanda mu musulmi muke masa na don Allah mu muna son manzo Allah don me don Allah shi ko yana son manzo Allah don me don zumunta don kauna so ne irin na da da mahaifi so ne na zumu na dan uwa na dangantaka so ne na jinƙai da tausayi na ya rasa mahaifiyarsa yana yaro ya rasa mahaifinsa tun ba a haife shi ba ya rasa kakansa tun bai kai matashi ba saboda haka sai rungume shi ya kaunace shi ya so shi kuma ya gaskata shi har a zuci amma bai furta kalman ba ita ku kalmar shahada iqrarun bil lisan wa aqdun a nutqun bil lisan wa iqrarun bil janan wa amalun bil arkan sai ka hada uku sai ya faɗi kalmar shahada sai ya kudurta ta a zuci sai ya zo masallaci an gashi tare da musulmi yayi sallah sannan da kake zama musulmi to sai zanto a zuci kawai ya yarda da manzon Allah ya yi da gaskiya ne amma taurin kai na dan adam bai bari da furta wannan kalmar to manzo Allah ya damu matuka. don haka yayi kudurin zai roƙan masa gafara Allah to amma sai Qur'ani ya zo ya wato ya hana wannan Allah ta'ala ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ya kamata ga annabi baya kamata ga wanda suka imani an yastaghfiru lil mushrikin su roƙi gafara Allah ga mushrikai walau kanu uli qurba ko da ma abuta zumunci ne من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم باين تاب ين غريس سوء يموتني وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا ان موعده وعدها اياه تو اذا كتي تو اي من جي ابراهيم يا روك أبا بابا سغفرا يا ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثه جنه النعيم واغفر لي أبي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كما يأتي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ألا يأتي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية استغفار دا إبراهيم يم بابنسا بواني أبني سيتشك على الأولين دي مسا إن دي لا أستغفرن لك da kuma inda ya ce abin ila ibrahim la astaghfiranna laka وما أملك لك من الله من ban iya mallaka komai ga Allah ban iya sa Allah ya saka aljanna ban iya hana Allah ya azabta ka amma zan roƙe masa gafararka ba wannan ba can ta suratu maryam qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya zan roƙa maka gafarar ubangiji na ubangiji na ne da haka na tabbatar da zai karba sai ya zanto shi ba irin wanda Allah yake karɓar gafara wato istighfari gare shi bane Allah ce falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah lokacin da ta bayyana ga annabi Ibrahim cewa azar maƙiyin Allah ne ta barra Aminu sai barranta da gare shi إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين سورة مريم كما وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا تك يا كقول وأزياك قمي مسأ to Allah ta'ala ce lokacin da ta bayyana gare shi maƙiyin Allah ne ba mai tuba ba ne ba mai koma ga Allah ba ne tabarra amin sai baranta da gare shi domin an da ya bashi cewa yi a raghibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya yanzu ibrahimu addini na addinin iyayena kake so ka kibi shi za ka ƙaurace ma to in baka bari ba zan jefe ka zan ɗebe ma albarka to dama ina albarka ga wanda baya da tauhidi bala ya ɗebe ma wani ita ko ya samu wani ita sai ce to yanzu dai abinda za a yi wajir limaliya ka kaurace min zuwa lokaci ba ni so in sake ganin ka in dai ka ce a bar shirka a koma ga Allah shi kadai tauhidi sak shirka sam to wajir limaliya ba ni bukatar ka har abada sai an samu masu furta wannan kalma kullum kace tauhidi sak za su ce mu kam sam in ka ce shirka sam sai ce mu kam sak in ka ce sunna sak ya ce bid'a sak in ka ce bid'a sam ya ce sunna sam son rai sak ko ba ka to ba gare mu aka fara ba shi ma da ya faɗi haka ba gare shi aka fara ba don haka wajibi ne mai kira zuwa ga musulunci ya zama mai haƙuri bai sani cewa waɗannan abubuwa babu mai canza su sai Allah amma dai abin da an naka kai wa'azi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin Allah ce inna ibrahima la'awahun haƙiƙa ibrahim mai yawan komawa ga Allah ne kaga wannan addu'ar ma da ya ta nuna komawa ga Allah da babansa ya ƙure maneji ya kai matuƙa wajen ƙin da'awa sai ce salamun alaik sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa tazilukum ma tad'una min dunillah wa rabbi asa alla akuna bi du'a rabbi shaqiya Allah ce falamma atazalahum wama ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya da ya rasa baban sai Allah ya bashi ƴaƴa annabawa an musanya masa azar shine wannan abu ya faru gare shi shine ya haife shi dan uwan mahaifinsa ne wannan rigingimu ne na malaman tafsiri da bamu kutsa kanmu a cikinsu saboda malaman tarihi wasu sun ce sunan babansa tara sai suka ce ta wannan azar lakabinsa ne suka ce a azar baba shi ba ne ɗan uwan babansa ne sai mu ce kowane matsayi ne yake da shi ya kai ma ibrahim ce masa ya abati lalle babban mutum ne amma girman bai amfane shi ba saboda girma bai amfani ka sai da tauhidi kusancin ka da wani bai amfani ka sai da me sai da bin allah wa ma kana allah li yudilla qauman وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم Allah bai zama wanda yake batar da mutane ba bayan ya shiryar da su hatta yi bayyana lahum ma yattaqun sai fa ya bayyana masu abin da zai sa su ji tsoron Allah wannan aya tana sanya zuciya game da dangogin mutane da dama da da'awar musulunci ba ta kai gare su ba a da ko a yanzu allah baya batar da mutane bayan ya shiryar da su sai ya yi musu bayanin abin da zai sa su ji tsoron allah ma'ana fitira wadda allah ya halicci mutane da ita ita ce tauhidi duk inda kake rayuwa a saman tsauni a cikin ah, tsibiri a bisa tudu a birni a ƙauye kowane wuri kake fitar kai ta ce sanin Allah to wannan shiryar Allah bai batar da mutum da gare ta ya kama shi da laifin ya ɓace sai ya yi masa bayanin abin da zai sa ji tsoron Allah ma'ana sai kiran musulunci ya isa gare shi wannan shi zai sa mu ji tsoron Allah dangane da waɗanda har yanzu ba san komai dangane da da'awar musulunci ba suna zaune tare da mu suna sayar da magani suna zaune tare da mu suna sayar da spare parts suna zaune tare da mu suna sayar da tayoyi suna zaune a cikin gidajenmu suna haya amma ba san komai dangane da musulunci dan ba illai sun ga muna duki muna tashi dole ne a samar da wata kungiya ta da'awar waɗanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci a samar da kungiyar da za ta shiga dazuzzuka da ƙauyuka inda maguzawa waɗanda har yanzu ba san abin da tauhidi ba a kira su zuwa ga addinin Allah mu tsai da hujjar Allah a kansu kuma tun da fitiran nan ta Allah tana nan ilahirinsu za ka ga idan sun ji gaskiya za su komo gare ta tun ma dai ba kiristoci ba waɗanda Allah ya ba su maki Allah ya ba su shaida na cewa su duk inda suka ga gaskiya ba su kauce mata in ka ga kirista bai musulunta ba har yanzu hujja bata tsayo gare shi ba amma duk lokacin da ka ɗauko masa bible ka tsaida masa hujja cikin bible yaga siffofin manzon Allah yaga yadda ake ruku'i yaga yadda ake sujuda yaga sunan manzon Allah baro baro ga garin da zai fito yaga irin nau'in sahabban manzon Allah yaga tauhidi ya gano cewa Isa ba dan Allah bane barin kiristanci abu ne mai sauki gare shi Allah ta'ala ce zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun kiristoci ciki suke da malamai da masu ibada kuma ba su girman kai وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق in sun ji ana karanta musu littafin Allah sun ji kira da gaskiya Allah ce hawaye suke zubarwa saboda sanin gaskiya a kullum inda ana kiran kiristoci zuwa ga musulunci zuwa ga gaskiya za su gane ta za su koma gare ta saboda me saboda zuciyarsu ba ta da girman kai kai ba yahude shine wanda ya sani ya take sani taurin kai ne ya masa yawa inna Allah bi kulli shay'in alim hakika Allah mai cikakken sani ne ga komai inna Allah lahu mulku samawati wal ard hakika Allah shi ke rike da mulkin sammai da ƙasa yuhyi wa yumit shi ke rayarwa shi ke kashewa wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir ba ku da wani majibinci ba ku da wani mataimaki ba Allah ba don haka ku koma ga Allah shine mafita a gare ku ya Allah kai mana mafita ya Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira ya Allah ka samu gama lafiya ya Allah ka yalwata arzikinmu ka suturta rayuwanmu ka ba mu ilimi mai albarka abinda muke karantawa ka sa ya zama hujja gare mu ta zuwa aljanna kai da ya zama hujja akan mu ta zuwa wuta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in zama su tambaya uku daga cikin tambayoyin da ke gaban Wani ce assalamu alaikum malam mutum ne ya kwanta da rana lokacin azumi sai ya mafarkin yana saduwa da wata wanda dai ka san daman da ji tambayar saurayi ce malam ya azumin shi yake kuma zai yi wanka ne to saurayi dai na farko muna roƙon Allah ya maka hanyar da za ka yi aure don ka huta da wannan batun zuci na biyu muna sanar da kai cewa azuminka yana nan bai kare ba na uku ka sani dole ne sai ka yi wanka domin janaba ta kama ka na hudu muna son kai kokari ka nisanci duk abubuwan da za su zaburar da sha'awarka a cikin wannan wata mai albarka su hana maka inganci da karfafawa ibadarka assalamu alaikum ni ne na zo na tarar ana sallar tarawihi ni ko ban yi sallar isha'i ba ko na samu in bi sallar tarawihi in an sallame raka'a biyu ni ko sai in miƙe in cika sallata eh ka samu kai haka saboda hadisin innamal a'malu bin niyyat niyyar ka daban niyyar liman daban kowa yana kan tasa niyya kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi liman da mamu kowa sa daban wannan niyyan farilla yake wannan niyyan nafila ko kuma wannan niyyan azhar yake wannan niyyan la'asar yake misali lokacin da aka gama sallah wani ya iso bai samu sallah ba mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ya tasaddaku ala hada wa zai yi ma wannan sadaka ya zamo masa mamu ya bi shi kaga liman na farilla shi ko yana nafila ko wani ce ah, to ai shi liman din shi farilla yake sai mu ce to albishirinka ma'azub da jabal a lokacin da yana ba da sallah a kuba a wurin manzo Allah yake sallar isha'i su kuma suna can suna jiransa in ya koma sai ya yi sallah su kuma su bi shi su me suke yi shi kuma me yake yi saboda ya riga ya sallah tare da annabi ya riga ya sallah farkon lokaci ya riga ya sallah a masallaci mai alfarma duk wanda sai mai da ita nafila ta kuma ta koma farilla kaga ba zai yi ba saboda haka mai farilla yana bin mai nafila mai nafila yana bin mai farilla babu illa babu laifi tunda raka'a biyu ne zai yi in yayi in ma guda ka samu kai sai ka cika ta ka sallah salamun alaikum gafarta malam ko ya halatta wanda ya biya sadaki ba daura aure ba ya sumbaci matarsa ko wasa da ita a'a ya sumbaci wanda yake nema dai ai ba ta zama matarsa ba ba inda matarsa ce da ba za ka yi tambaya ba ko ba haka ba ba matarsa ba ce budurwarsa dai ce wadda aka kori manema aka tabbatar da shi a matsayin wanda zai ci gaba da neman aurenta a kullum ka tambayi kanka saboda Allah idan kai kana da ɗiya yanzu kai kai mai neman aure dai so kake baka izini idan kai kana da ɗiya aka yi baiko wannan yariya sai ka ji labarin shi lumo wanda ya aure ta ko wanda ya neme ta ya dauke ta ya yi kaduna da ita <laughs> mi zai faruwa a ni kan man ne sai dai in ce ai maza maza a tara jama'a daura aure don a huta ko ba haka ba su kaga wanda ya baka yassa a wurin baiko shi a wurinsa bai daura maka aure ba amma ana iya hada baiko da daura aure in kana so sai a yi wannan sai a zauna lafiya duk lokacin da ba daura aure ba to ba abin da ke halarta gare ka na wannan mata tana nan a matsayin ba gare ka sai dai kai ka bambanta da wasu domin yanzu ya haramta wani ya zo neman ta aure kai ɗaya halalta gare ka ka ci gaba da neman aurenta kuma idan wani aibi ya bayyana ba a zuwa kotu kawai za a jefa maka sadakin ka ne in ma ka kai laife za ka gan su kofar gidanka an an kwankwasa an ce a buɗe ga kayanka da an maida maka amma yan ɗaura aure fa akwai wanda isai hana ka ka ga wannan sai dai zuwa wurin alƙali kotu Allah ka sa mu dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa bain ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين